Les auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Samira Wafi, avec moi Mariam Adé. Bonjour Maria, en forme ce matin Ça va bien Samira et toi Oui, je vais bien, merci. Alors, euh, quel est le programme du jour au menu d'aujourd'hui, les rubriques habituelles euh, telles que le flash d'information avec lequel on va commencer, de la bonne musique nigérienne, le loti, la rubrique hebdomadaire, l'écho des régions. L'entretien d'aujourd'hui s'intéresse à l'association Gater Marayou qui œuvre pour le bien-être des orphelins dans le département de Ngimi, région de Difa. Les échanges se feront avec le président de l'association Gater Marayou de Ngimi, Al-Mustafa Inna. L'édition est assurée par Moussa Hassan et Issa Lawali assure la technique. Nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté par Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Mariama, bonjour Samira. Bonjour. Nous débutons avec euh, le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, où le docteur nigérien Mohamed Moussa, en fin de mandat, a été reçu hier par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Il est venu rendre compte aux autorités nigériennes de la situation de cette organisation dont le Niger est membre et rappelons que Mohamed Moussa est resté 8 ans à ce poste, soit deux mandats à la tête de la SECNA. Les compétitions entrant dans le cadre de la 45e euh, Sabre National d'Osso 2024 se poursuivent à l'arène de lutte Salma d'Arani. À la fin de la sixième journée hier, il ne reste plus que 10 invaincus après la chute des lutteurs de la région de Dosso et un de Tawa. Retenez que la région de Zender est écartée de la course au sabre et les sept autres continuent. Agadez avec euh, son unique invaincu Adam Abdou qui a rejoint cette année l'écurie de l'Aïr continue inexorablement son chemin pour la conquête du sabre. Enfin, un championnat de Kung Fu Wushu régional dénommé Coupe de la paix et de la cohésion sociale pour la sauvegarde de la, de la patrie se tient du 26 au 28 décembre à Difa. Cet événement est organisé par la Ligue régionale de la discipline en coordination avec la Fédération nigérienne de Kung Fu Wushu ce sont les clubs de la région affiliés à la fédération qui participent à cette rencontre. Et c'est tout pour ce flash. Merci Moussa pour toutes ces informations. Pour rappel, l'entretien d'aujourd'hui s'intéresse à l'association Gata Marayou qui œuvre pour le bien-être des orphelins dans le département de Ngingimi, région de Difa. Avant d'attaquer nos chants, écoutons ensemble l'un des titres des chants de la chorale universitaire. Il s'agit des titres a Juna. ba da salama ba ba za mu ci gaba ba maza da mata yara da manya mu haɗa kanmu domin mu zauna lafiya lakalkanai ga tilabu arzaka wani mutum ga cerdi ga yafo babu fallon girla bocina zama da kan bufumbu kalkoyo Niger yo leydi men en pilo potal e leydi men sabu ɓe mbi'i to potal wala duniyaaru wela niger bulandi kamande senna adunankaru kalanni fondiru sulhudu bulandiru boy sammande jingiya C'était le titre Kaunajuna, retour au studio pour notre entretien du jour. Depuis 2021, l'association Gatamarayu œuvre pour le bien-être des orphelins dans le département de Ngingimi à travers divers appuis qu'elle fait à l'endroit de ces derniers. Cette structure a mis beaucoup l'accent sur la scolarisation de ces enfants orphelins dont beaucoup sont pris en charge par l'association. Le président de l'association Gater Marayou de Gingimi Al-Mustafa Inna nous en dit plus sur ce qui a motivé la création de cette association et sur les critères d'enregistrement des orphelins. Il est au micro de Abdullah Mena. association gatan marayu min kirkiro ta biyu ga watan janbe 2021 a nan gingini. Kaman ku nawa ne a wancan lokaci kuma ku nawa ne a yanzu da muke magana? A wancan lokaci ban ma huce mu biyal da president da magatakarda da sauran abokanai na fudda ban mu huce mu biyar muna da mata guda uku maza biyu haka muka kirkiro wannan kungiya. A zuwa yanzu alhamdulillah mun kai wajen mu ashirin wanda muke ɗauki harkan kungiya maza da mata da sahi haka su ma sun ka gudunmu su haka muna tahiya tare da su muke cikin ƙungiyar nan mala almustafa kaman menene ya ja hankalinku wajen kirkiro da wannan kungiya eh abin da ya ja hankalinmu muka yi nazari muka kirkiro wannan ƙungiya mai tarin albarka association gatan marayu shine mareci eh, mun tashi ba uwa ba uba to sai muka gani mu na baya kenan muna so su yi karatu mai albarka saboda mareci shine hana samu mu zirhin karatu dole muka yanke karatun mu saboda maraice to sai wannan abun yana cikin abin da yake ci mana rai sai muka ce to bari mu zo mu zauna mu nazari mu yi tunani mu buɗe kenan yadda mu namu ya yanke karatun bai nisa ba kenan kar mu bari na mu ya yanke baya mu buɗe wata ƙungiyar da za ta kama musu su yi karatu mai albarka. Da kamar misali a fannin karatun waɗannan yara marayu da kuke tallafawa kamar mi da mi kuke yi wa waɗannan marayu ne takamaimai. Abin da muke ma wannan marayu eh, alhamdulillah wannan ƙungiya mai tarin albarka tana kama ma marayu game da harkan karatunsu. Na farko ana bibiyan su a cikin lakkulan su kowane lakkol ana bi class class ake bi a je a tambaya ya ne karatun wani ya wani ya karatu me matsalan shi na karatu shi me wajen inda yake da nakasu a cikin karatu to sai mu ji sai mu koma in base da mai kama mishi ne a harkar lesson kenan sai mu san an gosu waye ne zamu wakilta wanda zamu daura mishi wannan yauni da zai koya mishi wannan lesson din na biyu in harka ce ta dokiman ne babu to mun san yadda zamu yi mu bashi dan ya dinga yin karatu mai albarka abinda mu muka hikama musu su harkan dokiman da sauransu ko ko a kaya ne bai da ko wani abu ne yake gani na shige da fita a bakanan shi ba su da to shi ma sai mai da hankalin shi wajen neman kuɗi sai ya yi shi sannan zai zo ya karatu sai mu dan samu mu dan doke mishi daidai gwargwado alhamdulillah na kungiya tana da rigunan sa da take ba ma samman marayu dukkanin su za ta nema daidai gwargwado musamman sak yanzu misali muka dauki game da sak akwai shekara da duka saka muka rarraba musu da kayan sakawa in mace ce ana bata kaya a ɗinke in namiji ne ana ba shi ma kaya a ɗinke saboda mai da hankali wajen karatunsa. Wani irin tsari kuke bi domin yin rajistan waɗannan marayu? Alhamdulillah lokacin da aka assasa wannan ƙungiya to maudu'in mu ya ta'allaka ya zami mu dinga rajistan su sai muka yi nazari sai muka yi tunani muka ce to akwai wata kusa da mu sosai to ya za mu yi rajistan su sai Allah ya kara mata daraja Dr. Hadiza sai muka iske ta muka zauna muka tattauna da ita muka ce mata da Allah mu ga matsalolin da muke samu sai ba zan manta ba wani jawabi da ta mun ta ce Al-Mustafa abin da yake ci mana ƙwarya a to ne. yara muna kallon su suna lalacewa gobe yaro in ya zama barawo ya zama wani abu to ba na baban shi bane kaɗai duka al'umma ne zai zama ya addaba ma kenan ba gidansu kaɗai bane muka nuna mata kenan wanda suka fita suka bar lekol fal inna marayuna za mu samu a maido su koma su karatu mu kama musu ga matsala ta ba mu haɗin kai sosai a nan muke rajista a wajenta har ya kai inda yanzu nan ƙungiya ta samu mutane sai muka rarraba shi karce karce haka daidai gwargwado dai muka ce wane kaɗan mana rajistan gehe kaza wane kaɗan diba mana kaza wane ka diba mana kaza daidai dai inda za mu ga ƙarhin abin da mu za mu iya ɗoka. kaman kana iya ba mu adadin marayun da kuke tallafawa a halin yanzu. eh a halin yanzu muna da marayu kusan ɗari da sattin haka iya wannan na ecole diliram ne wanda mu muka doka kuma wanda muka doka na cikin komin muna da mutum ɗari wanda shine a wasan falan da in wanda za mu iya kama ma equal equal suna nan mun yi arstrain su muna nan muna fudda musu kowace piece da ta kamata a fudda musu a aje musu sannan za mu yi lansin aikin mu to kaman a ina kuke samun tallafin gudanar da waɗannan ayyuka naku na tallafa ma marayu tallafi muna samun shi daga junanmu da sauran 'yan kasuwa daidai gwargwado Allah ya ƙara musu albarka Allah sa ma arzikin su albarka suna dan taka mana rawan gani saboda duk abin da ya tsaya mana muna kiran su da gudu mu kiraye su ko ta waya ko ku iske su har gida mu ce musu wa yau muna da aiki kaza da zami duk abin da yake karfi su diba su gani in ma hijabi ne ka kama mana in wani takalmi ne in sak ne in me mu dai almuhim mu samu mu kama ma wannan yaran kuma alhamdulillah suna amsa kiran cikin yarda da amana suna ba mu su ma amana mu ci gaba da wannan aiki C'était la première partie de notre entretien. Avant de poursuivre, nous allons voir pour la revue de la presse présentée euh, par Nafissa Adamoussirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Samira. Bonjour Maria. Bonjour Nafissa. Bonjour. Nafisa pénurie d'essence au Niger, la Sonidep accuse la SORAS et rassure sur l'approvisionnement, nous informe Actu Niger. En effet, hier jeudi 26 décembre, la Sonidep a tenu à clarifier les responsabilités face à la crise du super essence qui secoue le pays depuis quelques jours. Cette réponse fait suite à un communiqué publié par la SORAS le 25 décembre 2024, laquelle, dans lequel, autant pour moi, elle se dédouane de toute responsabilité dans cette crise. Ainsi, dans le communiqué, euh, la SONIDEP souligne que la situation actuelle résulte d'un manquement grave de la SORAS, la société de raffinage de Zender, à ses obligations contractuelles. Selon l'article 242 de la Convention de commercialisation, la SORAS est tenue de garantir une satisfaction continue et régulière des besoins domestiques en carburant. Or, depuis l'intensification des exportations du brut, la production destinée au marché local a chuté drastiquement, passant de 38 citernes de super par jour à un minimum de 28, 22 euh, citernes, rapporte la SONIDEP. Pendant ce temps, la demande nationale a explosé, atteignant un seuil critique de 45 citernes par jour, souligne la SONIDEP. La SONIDEP accuse également la SORAS de privilégier les exportations du pétrole brut de meilleure qualité au détriment de la production nationale, un comportement jugé contraire aux intérêts du pays. Et depuis plus de sept mois, la SONIDEP affirme avoir alerté la SORAS sur l'insuffisance des livraisons sans obtenir de réponse satisfaisante, rapporte à Actu Niger. Tout en dénonçant une fuite de responsabilité de la SORAS, la SONIDEP rassure la population nigérienne sur sa détermination à maintenir un approvisionnement régulier et permanent en produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour répondre à la demande, affirme la société, invitant les citoyens à faire preuve de sérénité face à la situation, conclut Actu Niger. Le fils a monté en puissance de FDS à 25 hommes recrutés en un an et plus de 150 milliards de francs CFA dépensés pour équiper l'armée, rapporte l'agence nigérienne de presse. Et oui, le mercredi 25 décembre 2024, dans un entretien accordé à la radio-télévision du Niger RTN, le chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, a déclaré, je cite, Les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices et il est de notre responsabilité face à la suite situation face au génocide programmé par la France et ses acolytes que nous prenions toutes les dispositions pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions. Fin de citation. La première étape a consisté à mobiliser, recruter intensément dans les rangs des forces de défense et de sécurité, a indiqué le président du CNSP. Les 25 000 hommes levés ou pour certains en voie de lever, notamment par ce qui concerne la force de protection et de développement, il fallait mettre un minimum de matériel à leur disposition, a fait savoir le président Chani, qui précise à cet effet qu'ils ont dépensé plus de 150 milliards de francs CFA pour s'équiper d'une part et d'une autre part pour payer les aériens trouvés sur du matériel que le régime de Chu avait pris à crédit et que nous sommes tenus par devoir du respect de la continuité de la République d'effacer les ardoises et nous l'avons fait. En plus de la levée et de l'acquisition de matériel, nous avons également mis l'accent sur la formation parce que nous savons que pour un soldat, l'entraînement est par le sang. Et le chef d'État précise ainsi qu'ils ont pris les dispositions pour que les militaires, les forces de défense et de sécurité bénéficient de la formation à plus pointue partout où c'est possible. Fin de citation. Parlons à présent de l'ensemble euh, de l'AES. Les forces de défense et de sécurité en alerte maximale pour contrer les ingérences de la France, de la CDAO et des groupes terroristes, titre le journal Niger Inter. C'est dans une déclaration ce dimanche 12 décembre que les leaders de l'AES regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont réaffirmé leur détermination à contrer les menaces sécuritaires et à protéger l'intégrité de leur territoire face aux tentatives impérialiste et néocolonialiste. Selon Actu Niger, cette position s'inscrit euh, dans, selon euh, Niger, Inter, autant pour moi, cette position s'inscrit dans un contexte de tension régionale où les ingérences étrangères continuent de fragiliser la stabilité. La même source rapporte que dans un ton résolument critique, la déclaration a dénoncé les manœuvres impérialistes, en particulier celle de la France, accusée de masquer les velléités de colonialisme derrière des restrictions militaires. Les chefs d'État ont également pointé du doigt certains États étrangers pour leur soutien financier et logistique aux groupes terroristes actifs dans des zones stratégiques telles que le bassin du lac Tchad et les frontières sensibles du Niger avec le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso. Cette déclaration historique réaffirme l'engagement inébranlable des dirigeants de l'AES en faveur de la souveraineté, de la dignité de leur peuple et de la sécurité dans la région région. À la suite de leur retrait, le 28 janvier 2024, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïda du Mali et le général de brigade Abdrahman Chani du Niger ont, à travers cette déclaration, réaffirmé que leur détermination à s'affranchir des agendas extérieurs tout en défendant une vision stratégique axée sur l'autonomie, la paix et la stabilité dans la région, conclut l'agence nigérienne de presse et c'est la fin de cette euh, revue de presse. Merci Bénéfice, passe une excellente journée. Poursuivons notre entretien du jour euh, dans la deuxième partie de l'entretien. Al-Mustafa Daïna, président de l'association Gater Marayou, évoque euh, quelques-unes de leurs réussites et les défis auxquels ils font face dans l'attente de leurs objectifs. Il lance un vibrant appel à l'endroit des autorités locales et les partenaires afin de les appuyer à relever ces grands défis. Toujours au micro de Abdullah Mena. A cikin kashi na biyu na wannan tattaunawa za mu tattauna da kai bisa kan irin nasarori da za a iya cewa kun samu tun daga lokacin da kuka kirkiro da wannan kungiyar har izuwa yau a cikin irin ayyukan da kuke gudanarwa. Eh, mun gode ma ubangiji mai kwa mai komi da ya ba mu ikon gudanar da ayyukoki daban-daban ma ba ɗaya ba biyu ba tunda muna yin rapor a duk wani aikin mu muna yi mu aje shi. Nasarar da muka shine farin ciki dukkaninmu ba abun da muke ji illa farin ciki. babban nasara da muka yi shine wata rana ina zaune aka kira ni aka ce mini in tura dosi na yara marayu na tura dosi na yi gauga na ciccika na tura shi ma ya balansen dosen yami to wajen yan nan har ma mu manta can sai aka kira uwayen yara kowa dama miran uwayen shi muka sa can uwan yaron aka kiraye su aka ce musu ai yaron ku an samu an ɗoke kaɗan daga cikinsu to alhamdulillah nasarar da aka samu kowane yaro ana ba shi jika sattin sattin to wannan alhamdulillah babban nasara ce zan ce wanda mu ta taka rawar gani wanda ta yi a game da harkar yara marayu na biyu kuma jini harkan jini mu alhamdulillah tana kokari saboda kowa muka kiraya wane zo da Allah ka kai ka bada jini cikin jin daɗi cikin nishaɗi yake gudu ya je ya bada jini wannan ma zan kira shi ni da nasara ne saboda ina jin daɗi sosai in na gani yan uwa suna taimaka ma yan uwansu musulmai kuma babban nasara a lokacin da muke kawowa mu ba da gudunmuwa ma yara farin cikin da yake bayyana a idansu to wannan yana sa muna jin daɗi sosai sai ka ga yaro yana jin daɗi daga sun gamu mun ɗauko kaya muna shigowa da ƙuru za su dinga cewa ga nan yan ƙungiyar marayun nan ne suka zo sai su dinga ci wasu kun more kun more kun more to wannan mu yana sa mana jin daɗi babban nasara da zamu gani wanda ni nake jin daɗin ta akwai marayun da wanda in ba su yi nasara ba a idan su kawai hawaye ne za ku ga suna ta yi na ba su yi nasara ba sai mu danne musu zuciya mu ce su to ku danne zuciya ku insha Allah in kun yi kokari za ku samu kuma wannan tukuicin da ake ba su kenan wannan nasara ce da nake ce muku muna samu kenan yaran mun sa musu kishi a zuciyansu na karatu kenan wannan abun yana sa su kama jiki su yi karatu to duka wata nasara tana kuma tare da kalubale kaman kai a wannan bangare menene kalubalen kuma al Mustafa babban kalubale da muka fuskanta a tahiya ita ce gaskiya gaskiya duk kowane aiki baya rasa kalubalen shi to mu ma muna haduwa da kalubale kamar misali in an tashi an ce za a aiki to sai a samu kamar matsalan kuɗi na gudanar da aiki a tsakanin mu menene babban abin da ya fi tsaya maka a rai wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba a cikin wannan aiki da kuke a cikin wannan aikin da muke yi na wannan kungiya mai tarin albarka association gatan marayu ni abin da ya taba taba min rai rasuwan wata yarinya mariniya yan shekara goma sha ɗaya ne haka ban manta ina kan bulaguro sai directrice ta tura mini wani foto to da na diba sai na ga yarinya ce wanda muka ba ma sai ta ce mini ai ta rasu to wannan ya taba mini zuciya sosai da na sanar ma anan cikin kungiya gabaki ɗaya kowa abun yarinya tana da kokari sosai to Allah ya amshi abin shi wanda ya musanta wani kira gare ka zuwa ga shugabanninmu na nan gundumar gegim kiran da nake ma mu na wannan gunduma mai tarin albarka shine su kama ma duk inda yara marayu suke ba dole ba sai a cikin association gatan marayu za ka kama ko a makwabcinka akwai to ka kama mishi in dai gama hukumata ne su ba mu haɗin kai mu gudanar da aikin mu na association gatan marayu in kun kama mishi to insha Allah gobe shi ma shine zai kama ma wani sau ba zai taɓa manta da cewa ni ma kama mini aka yi da yardar ubangiji na zo wannan matsayin kenan ni ma dole in yi kokari in kama ma na ƙasa da ni kuma mu gurin mu yanda muka assasa wannan umumin kauce Allah ya kawo an wasu wanda za su ci gaba da asas wannan kungiya wanda muka tara Allah ya ba mu iko muka tara to su ma suka zo su kama kungiyar su ci gaba da tahiya da ita kirana ga ƙungiyoyi daban-daban wanda suke aiki game da harkan kama ma marayu koko na jin kai da walwalan al'umma shine da su ba mu goyon baya bisa kan aikin mu su tuntuɓe mu koko su neme mu a yanayin yadda za mu gudanar da aiki tare da su cikin yardan ubangiji su kuma marayun me za ka gaya musu musamman wanda kuke tallafawa don ganin sun ci gaba da yin karatu ba su tsaya ba kira ga kannunmu marayu kira ɗaya ce zan musu wanda ɗazu da sahi ma mun samu musu wajen remis da biletan inda muka tahi da ta yi musu jawabi sosai burin ɗaya ne karatu su kama jikinsu su yi karatu in Allah ya ramu mu a yanda muka ɗoka za mu ci gaba da tahiya da su har inda zai kai Allah zai ba su iko su ma za su iya tsaya da kansu daga nan sai mu rabu da su kamar yanda mai baba yake jin daɗi da mai mama ya zo insha Allah in Allah ya ramu mu haka za mu kama musu saboda su yi karatu kuma kiran da nake ga uwayen yara dan Allah wanda yake ɗauki da marayi in uwar shi ce ta mutu baban da Allah ya kula da turo mana su makaranta in mama ce ta rasu wanda yake hannun shi da duk dai mas'uli da yake rike da wannan maraya dan Allah ya kula da karatun yaro in ya zo ya matsa mishi ya ɗauki leson in lokaci ya yi ya sauri ya kora shi gaskiya Allah saka ma da sosai saboda na gani da aljihun ta ma tana fudda tana basu kuɗin recreation mun yaba mata ubangiji Allah ya saka mata da aljanna Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Passons maintenant à la rubrique hebdo qui parle entrepreneuriat ce vendredi. La disponibilité permanente et la baisse du prix du ciment ont transformé plusieurs commerçants de Matamé en grossistes et ont fait également accroître le gain des acteurs directs et indirects du secteur de la construction. Notre correspondant Abou Sakisale s'est intéressé à la question suivant son reportage. A ne suka dukkuba kadai da kananan kasuwanci a yanzu sun zamanto manya-manyan 'yan kasuwa a game da sai da siminti sannan kuma al'umma da dama ne suka ga abubuwan da suke samu ya samu karuwa sosai a game da wannan alaka ta siminti abdulsalam isuhu yana ɗaya daga cikin 'yan kasuwa waɗanda suka koma bisa kan kasuwancin na siminti ya ba mu hujjojin shi da farko dai ba harkar siminti nake ba ina yin ta sama-sama sakamakon abin da ya sa muke yin shi sama-sama muna samun shi daga ketare shigo da shi kadai yana zama mana kalubale babba to a yanzu kuma zamani ya zo hankalin mutane ya ta'allaka ya koma kan harkar gine-gine yanzu ga yadda muke hada-hada siminti a yanzu ga baya ta karu kashi goma a cikin ashirin yanzu an samu kusan kashi sha takwas yanzu akan abin da ya kara hada-hada shi sakamakon da aka kawo telem guda nan mata mai za ta ɗauki kama sati kwana goma bata kare ba to a yanzu in ka kawo telem guda yau gobe in bata kare ba jibi ta kare me ya kawo haka samun sauki ne saboda yanzu gini na siminti ya zama ruwan dare birni da ƙauye salisu lawali a matsayinka na shugaban 'yan dako ce leburori waɗanda suke sabke manya-manyan motoci A yanzu ya ne al'amuran rayuwarku ya kasance a game da yawaitar mangaza-mangaza na suminti. Suminti iya cigowa sosai kuma ana samun alheri sosai. Zaman banza da yanzu irin wannan babu shi da eh, don da shi ne sanya saboda Allah komi iya yi a daidai yanzu. Eh, yanzu da wannan suminti da ya shigo aikin mu ya tun tunda har muna samun ƙarin sabbin laborori ma. Kama yau da gobe da irin wannan yadda an wani ba a samu ba ba irin na da ba ne ba yanzu. Yanzu ana ɗan samu daidai gwalgwado. Daidai gwalgwado insha Allah ana samu. Malarabe. a matsayinka na shugaban 'yan kungiyar manyan motoci waɗanda suke ɗaukan ƙasa wato a yanzu kuna samun aiki sosai na ɗaukan ƙasa da ma tsakuwa domin yin gine-gine? mu maka so mu ta ci gaba e, muna karuwa sosai kuma abu ya kayata a gari ko ina birni da ƙauye ko ina ana yi da a wuni bihi ba mu yi sau biyu sau uku yanzu muna sau biyar sau shida har bakwai takwas ma duka muna yi eh saukin minti da samu ko ina birni da ƙauye ko ina muna yi alhamdulillah yanzu komi da komi ya ta normal yadda ake so ƙasa ta ci gaba Merci à Boussarki pour ce reportage à faisant un autre tour en musique avec les titres Hanfonag Band des Métaphores Crew. Africa quand ce sera-tu de saigner Quand de sang cesseront de couler Africa, où est passée ta liberté Pourquoi la bonne ne règne plus dans nos cités Africa, quand ce sera-tu de saigner Quand de sang cesseront de couler Africa, où est passée ta liberté Pourquoi la bonne ne règne plus dans nos cités ah Funaga Gaban, king in Nazare Barney seal go on go round And Funaga ban Batu kula la to go ga tong tong Ye ya fe kalabora And Funaga ban And Funaga ban king in dazari, Barney seal go on And Funaga ban Batu kula la to go ga tong tong Ye ya fe kalabora And Rika Hinakocha la itabi munakuka narenda rana munagani sohongaruru wachidagaba muku munabaya yes mama africa we wanyanya nyangitunya shaliobalmi idawa

de la quitter et le seul païen qui demande à la liberté. Qui depuis le je ne suis une l'intifada. Pour Vous qui puisse jamais les gars, je mange, brûle le mantifada. Achète maintenant, il est pas mal, quand le bonheur, c'est de saluer, c'est fait, c'est l'unité, et maintenant, on vous le pouvez ramasser la noble Africa. Alponaga ban kini are rebani seal go on go round. Alponaga ban watukula latumeze go ga tong tom ye ya fe kalabora. Alponaga ban Alponaga ban la are rebani seal go ban tong ya fe kalabora. Alponaga ban Mère Afrique dans tes guerres tout va travers l'atmosphère est pourrie éphémère est la vie de ceux qui préfèrent ici faire face à la tuerie. Jour et nuit ça dégénère et les actes barbarie s'accélèrent à la sauvagerie qu'elle-même persévère à la pluie de cette guerre où deux peuples de même mère s'entretuent. Ainsi le calvaire continue, comme si l'enfer est descendu sur terre. Après le Rwanda, le Congo est venu le tour de la Côte d'Ivoire, le Mali et la Libye. Demain à qui le trou Au lieu d'attendre son tour, il va falloir y agir sans choix. Sinon mon Afrique sera victime de leurs abus de pouvoir. Bon sang mes frères, si ce continent est agonissant, c'est à cause de... Mais aussi du rôle mystique que nous utilisons. Oui, je témoigne à travers ma critique de Carter Pacifique que le sang des enfants d'Afrique coule comme l'océan Atlantique. Catastrophique, le bilan crie la mer Afrique. Alfonagaban Gaban, Kini Nazare, Banisil Angola Alpona Gaban, Patokola, Lateme, Zégo, Gazon, Tom, Yafé, Kalabora. Alpona Kini But to put a lot go go come Come, we have to collaborate hey. And for another fight for the liberty, for social equality Fight to make peace and love in our countries Cause we need an African unity Ain't that many was the genocide in our country The Cuba Pila, Pisa, Colombo, Jifa The Laka Laka, the Fulas, the Menuga, Chawa, the Sao Manati for Kango, Irla, Beda, Chara Wakanga, Bala, Fesa, Bang, and the Goya, Kakakari, Goja, Mafaba Voilà, c'était le titre Hanfona de Métaphore Crew. Place à présent au reportage région. Le préfet de Dokoro, le capitaine Amadou Gagba, a réceptionné le dimanche 8 décembre 2024 passé un don de matériel didactique pour soutenir les écoles de son entité administrative. D'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA, cet appui élève de l'association des anciens élèves ressortissants de Dokoro de la promotion 1980 au profit des trois établissements secondaires de la commune il baigne de Koro. Suivant voilà. le mm D'accord, ok. Suivons le reportage de notre correspondant local à Adamu Omaru. A ranar Lahadin nan ne gwamnan jihar Dokoro ya karbi waɗansu kayayyaki na gudunmuwa na karatu da tsahin 'yan makaranta na sai ije ta da kwaro na shekara dubu ɗaya da tamanin suka kawo. walanan kayan sun haɗa da kaya na'urar zamani da kuma kayayyakin laukar darasu daban-daban waɗanda kulalensu sun kai kimanin jikalari takwas. A lokacin da suke mika wannan tallafi Malam Adamu Bara wanda ya kasance wakili ne na wannan tsohon 'yan makaranta ya yi bayanin dalilin wannan tallafi kamar haka. examens euh, BAC 2023, donc là un peu plus d'un de cela, que notre camarade Salf Anini, qui faisait partie du BAC BPC donc 2023 nous a rapporté les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. disait qu'en pleine composition, le vent, le vent qui emporte les copies, c'était vraiment très désagréable. Et on était à la FAD, hein. et on avait discuté un peu pourquoi on peut pas initier une petite cotisation, ne serait-ce que pour, le remettre en place ces portes et fenêtres-là. Bon, on a fait. Au bout de quelques mois, on a pu euh, collecter plus de 200 000 euh, si je me trompe. Donc, c'est 212 000. Et bien avant la remise en place des portes et fenêtres, la réparation des portes et fenêtres, euh, j'étais parti avec un membre de, nous étions deux membres du groupe, c'était le groupe WhatsApp, donc à faire la situation, l'état des lieux donc euh, des besoins de réparation. Et on a fait un TDR. On a pu financer ce TDR avec nos propres moyens. Maintenant, on a ventilé et sur les réseaux sociaux. Et le préfet nous a particulièrement euh, soutenus moralement en nous encourageant. Et les autres camarades qui n'étaient pas sur place, d'autres à l'étranger, nous ont euh, fait des appuis, nous ont soutenus financièrement et on a continué. Et voilà qu'on a arrivé à payer même des outils informatiques et des matériels pédagogiques qui ont fait l'objet de cette cérémonie. makarantun ne daban daga inspekta na sakandare malam adamu sedu isu hashi da kuma muhammadu gagara sun isar da gode su da kuma irin yadda za su aiki da waɗannan kayan kamar haka lalle lalle sun kawo mana kaya eh, wanda zan iya cewa eh, masu yawa kuma wanda suka zo a lokacin da muke son su akwai imprimant eh, biyu da kuma photocopier eh, na zamani duka imprimant kan duka kyocera ne don kamar ka ce ta zamani wadda yanzu ko ina ita ce ake amfani da ita eh, kuma bayan shi sun kawo muna kare sun kawo muna kayyuka sun kawo mana tsinciya ta shara sun kawo mana kuma iponsh akwai papiram akwai eh, tsinciya ta tsaye duka eh, a gurguje wa'annan kayan ne suka kawo mana allah saka masu da alheri akwai sun ce kuma su mataɓi ne ya eh, an ka diba a fifire abinda wannan tallafi ya musu kute ya kai a fifire wisan milfran danganci ga umfani da za a yi da wannan kaya su kayyukan nan da kare da tsinciya da sauransu su wani rarraba mun kai hafaran ko a raba ma da ba a sa cikin tsarin ba ita ma mun raba da ita yanzu busa zancen material informatic don ka ita photocopyar wannan sai aka ce a kai ta inda adda wuta don ka maka kai ta eh, amma ba da sunan yasa ba kadai a'a mun ce duka makarantun ne nan da kwaro in suna bukatar siraji na wasu abubuwa da suka yi sai su je can wurin da fafiyar ramakinsu kuma su dan ba da wani dan abu wanda bai taka kara ya karya ba a yi musu wannan aiki don dai a kawo sauƙi cikin ta yadda aiki eh, na reproduction da sujet duka cikin wannan makarantun nan c'est vraiment un ouf de soulagement quand on sait combien de fois euh, nous sommes dérangés par euh, l'absence de ces, surtout de cette photocopieuse pour la multiplication des sujets et des bulletins au cours des évaluations. En tant que bénéficiaires, nous souhaiterons que les autres ressortissants du département de Dakoro leur emboîtent les pas. Ceux-là sont des ressortissants de la ville de Dakoro. Ce matériel sera utilisé à bon escient et leur garantissant que cela améliorera la qualité de l'éducation au niveau du département de Dakoro et par ricochet améliorer aussi euh, les résultats scolaires. Et... Eh, muna cikin waɗanda suka samu wannan tallahi da eh, wancan tsohin ɗalibai wadda suka biyo sai da ƙwaro wannan ƙungiyar tasu da sun na tallahi na kayan aiki to da sunan lalle uwayen yara da yara gaba ɗaya na mushanni na makarantar da nikan kan kaina ina miƙa godiyata ga waɗannan mutanen da suka tuna da mu suka kawo mana wannan tallafi e kuma ma Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa wanga kayakin da suka bamu kuma mu insha Allahu za mu riƙe su da hannu biyu mu sa sabili da su kuma profite Allah Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. On passe au sport et ça sera avec Hasumi Gougouza. Bonjour Gougouza. Bonjour Mira, bonjour Mariam. Bonjour Gougouza. La 45e édition du sabre national se poursuit à Dosso, n'est-ce pas Oui, hier, la reine Salma Darani a vibré avec des rencontres époustouflantes. En effet, le championnat de la lutte traditionnelle, l'événement sportif, vous le savez, le plus suivi au Niger et à oui, après. Euh, et à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah, quand à l'extérieur. Mhm. Après les 7 jours de combat, sur 80 lutteurs, il ne reste que 10 invaincus. Quelle analyse peut-on faire sur les combats Écoutons Issoufou Kodo, spécialiste de la lutte traditionnelle, au micro de notre envoyé spécial, Salamot Kadri. Ben, écoutez, hein, comparativement à l'année passée, euh, moi, fondamentalement, techniquement parlant, je n'ai pas vu changement notoire par rapport aux prestations des différents lutteurs. C'est pratiquement les modules classiques, ramassement des jambes dans une situation ou dans une autre, saisie hanche et très souvent torsion dorsale. Donc je n'ai vu aucun lutteur qui est venu avec un module particulier par rapport à l'ensemble des, lutteurs. Donc souvent, on peut même faire une lecture d'avance par rapport à la technique hein, ou au module que va utiliser un ou l'autre lutteur. Il n'y a pas de particularité, honnêtement, sur le plan et valeur individuelle. Ils ont conservé les, mêmes modules classiques, donc c'est un travail. Vous avez bien fait de m'avoir posé cette question. En tout cas, il faut que maintenant euh, qu'il ait un travail de base et il faut qu'il ait une formation spécifique des entraîneurs. Voilà, c'était la Issoufou Kodo au micro de Salamatou Kadri. Alors, Agruza Mena a pris, depuis quelques jours à Bamako, il va jouer contre les éperviers du Togo dans les cadres des éliminatoires du champ. Oui, Myriam, euh, c'est le match retour entre les deux équipes. Vous vous rappelez, il y a une semaine, le Niger a tenu en échec le Togo sur ses propres installations au stade de Kégué à Lomé, un but partout. Aujourd'hui, à 17h, heure de Niamey, le MENA va négocier son billet pour le champ et qui va se dérouler conjointement dans trois pays, à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, du 1er au 18 février 2024. Et ces 19 équipes nationales composées exclusivement des joueurs locaux évoluant de leur championnat qui vont s'affronter. 2024 ou 2025, Gourouza Oh, 2025, merci beaucoup. Voilà, parlons à présent du Scrabble. Le championnat national se tient actuellement à Agadez. Oui, l'ouverture euh, de la compétition a eu lieu le 25 décembre euh, dans la capitale de l'Aïr et va se poursuivre jusqu'au 29 décembre 2024. Le Scrabble euh, fait son petit bout de chemin dans notre pays. En 2002, le Niger a remporté une médaille d'or au Cameroun. En 2021, le Niger a remporté une médaille d'argent au Sénégal. En plus de ces médailles, le Niger a obtenu quatre médailles de bronze en 2024. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci bien, Passe une excellente journée. Merci beaucoup. Après le sport, à Samir nous avec la rubrique portrait. Celle qu'on présente est née à d'Odigawa, dans la commune de Malbaza, Hazia Omwali est mère de cinq enfants vivant dans la ville de Koni. Elle est la présidente de l'association Scope Haske depuis 2024. Elle est aussi présidente d'un groupement qui lutte pour les droits des femmes appelées Amache en le portrait de Hajia Oumouali réalisé par notre correspondant Haroun Ibrahim. An haife ta a sha bakwai ga watan Fabrairu shekara ta da da sittin fudu a garin Dogarawa da ke cikin gundumar Malbaza inda ta yi aure a nan garin birnin Kwanne Hajiya Ummu Ali ta na da 'ya'ya guda biyar inda ta taso tana da sha'awar kasuwanci a cikin rayuwarta kana ita ce jagorar mata kana kuma kwansayar mata a nan garin birnin Kwanne bayan nan uwar gida Hajiya Ummu Ali ta zamo jagorar Scoop Haske a shekara ta da fudu kuma ita ce jagorar kungiyar nan da ke yaƙi da cin zarafin 'ya'ya mata da kuma kuma kwato su mai suna ciwon ya mace na mace ne a nan garin birnin Kwani ta ma studio Kalango karin bayani akan yadda hulɗa su take da bankuna a matsayin su na ƙungiyoyin da ke da hulɗa da bankuna a nan garin birnin Kwani. To alhamdulillah lallai muna da hulɗa da banki nan Kwani wallahi mu dai tun da muka fara hulɗa da bagiri ba mu taɓa samu akasi ba ba mu da akasi da su muna yi girma da arziki muna kai musu ajiya kuma lokacin da duk mun ka tashi amsa abin mu muna zuwa mu amsu tun da mu ce makata muke saye mu raba mu mata su yi ta kasuwanci lokacin lokacin da sai da cimaka na in lokacin ta ya kai lokacin nan muke saidawa in mun saida kuma za mu haɗa kuɗin duka mu kai su banki mu aji sai lokaci yayi kuma in kaka ta yi mu zo mu ɗauko mu saka mu sayayya sai na in muka yi ta muna ba mata buhu ɗaya buhu biyu kamar wanda ka sana'a ta harka hatsi haka duka in shi na so ka muna ba su bashi su da su hidda ta su riba su mai muna game da banki mu ba mu amsa bashi banki ba ɗaya muke da masu amsa bashi banki. uwar gida hajjiya umu ali ta zayyana irin nasarorin da suka samu a cikin tafiyar kuma wannan scoop din nasu an samu nasarori Tunda da me aka ci nasara duk abin da kake rike da shi kake taimaka ma gari kake taimaka ma jama'a na tare da kake nan nasara kaga duk abin da ya shahi na ƙasa wanda za a yi sai mun sa hannun mu ciki Tunda da alhamdulillah ko zakko wanga gwamnati da aka ce kowa ya yi nashi tallahi scoop haske sai da ta hidda jikka ɗari kash na taimakon gwamnati bayan shi muna kai taimakon mu likita mun yi bantuttuka muka kai likita mun sayi tabarmi muka kai muna sayan butoci da abin nan mun kai taimako makarancin ne kamar haka in suna musabuka kenan mu nasarar mu duk abin da za a ce zaka taimaka ma al'umma nasara ce gare mu a nata bangaren magatakardar wannan kungiyar cewa da hajjiya hawwa'u musa ta bayyana makasudin girka wannan scoop din da kuma irin ci gaban da mambobi suka samu a ciki alhamdulillah shi da scoop haske dai duka gundarin shi duka kakaf harkar taimakon kai da kai ta da taimakon addini tunda da nan dai ga mu dai mambobin kufa daga cikin su an ka sai muna bisa shi an ka ba mu bisa buibui kowa wasu na nan dunna su sun ayyawa da cikin su kuma daga cikin taimakon da muka yi na kai da kai in wata lalura ta ta gagashe ka sai ka sheko da gudu aramta min abu kaza a doko aramta maka ka ka biya lalura ka sai ka samu sannan ka to ka bada duka dai daga cikin taimakon da dai aka yi dai na cikin su kufa kuma masu yan kananan sana'o'i hakan ga masu yan kulle kulle ka kulle gujiya ka kulle mina ka kulle wani abu duka dai ana doka baka a ce ta yi ka juya in ka juya kuma ba a tauye ka a ce ka kawo gaba ɗaya kaɗan kaɗan kana kawo ana rubuta a ƙarshe uwar gida hajjia ummu ali ta zayyana irin matsalolin da suka ɗan yi fama da su a lokutan baya da banki matsalan wadda dai ta saha gobe ba manta da ita mun samu matsala da banki kun san lokacin da an kai kude takin nan banki duka sai an karu mu ko daidai an kai kaka ta yi lokacin da zamu sayan abinci in mun ka tai banki neman kuɗi abinda muke so a bamu ba shi ake bamu ba tunda akwai lokacin da ma ake ce muna ka hamsin hamsin na za a bamu to kai da ka ka zuba miluka kuma abin gana ka dan lokaci na da lokacin nan ya huce ba sake samun shi za ka yi ba. uwar gida hajiya ummu ali mace ce mai kamar maza kana ta zama kurna mai jijigo mai yara abinci anan garin birnin kwani Merci euh, pour ce portrait Haruna Ibrahim. Passons maintenant à la dernière balade musicale et je vous propose le titre Shamadara de Barakina. Squad. Shop, shop, shop, shop. Yusuf Salam. Kar. To ashe a ma wanda ake so. Baraki na bawan Allah. Sha madaran lilo. Dan baba da ko yake neman dala yake dan. Shi sha madaran lilo. Mushe zuba yake neman kuɗi yake shi ma ya sha lilo. Wa ya gaya maka borno gabas take kai maka sha madaran lilo. In ka gani ta maka sha ta ka kai ɗaka ba ta ta sha madaran lilo. Kai yaro. Sha madaran lilo. aşama dar lido Hey aşama dar lido Nace aşama dar lido kusha sama rekusha emma ta shama dara lilo inta gani ta mata gata ka kaita ka mata ta shama dara lilo enyar kusha sama rekusha emma ta shama dara lilo inta gani ta mata gata ka kaita ka mata ta shama dara lilo il faut couper décaler on fait assumer le faut même pas tamiser ton équipe qui peut je fais plus la guerre je fais que des bébés ils sont plus à terre ils sont tous enterrés L'argent n'a pas d'odeur mais quand tu galères ça se sent J'suis bon qu'à niquer des mères, a ceux qui trouvent ça menaçant hey, J'suis menaçant, pourtant suis qu'à 10%. Wow. babaka cuce mu kai da kai mu kwantagora kwantagora gari ne amma ba garin ba daga mai shan taba sai mai shan giya uwa wata ai uwa ta ce in ta mutu za ta min ba kombo ai fo dan ba den dan zai dan zai ko den fo dan Après cette mélodie, on passe au loti. semi au Niger. À plusieurs couples se marié avec l'engagement ferme du mari à permettre à sa femme de poursuivre ses études. Si cette dernière est une élève ou au moins lui donner la chance de passer les examens de fin d'année pour avoir son diplôme. Malgré cet engagement, certains maris refusent catégoriquement à leurs femmes d'étudier. L'équipe femme du studio Kalangu s'est intéressée à ces sujet, Écoutons leurs sages conseils à travers le loti d'aujourd'hui. Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. Baba Iman. Na san cewa ka mini alkawarin za ka yi nazari, biska ga zancen zuwa na wurin jarrabawa kuma gashi shekara ta kare abu na ga matsowa. Ban san inda zan aje kaina, ban san ka yadda ba in ta yi koko baka yadda ba. Rahama dakata, ki bar damuwa ta. Jarrabawan nan nan da kwanaki uku ne. Ki bani lokaci ina neman abin da za a yi girki gobe kina min zancen jarabawa kuma idan kika bar gida kika tafi wajen jarabawa wa zai kula da gida da kuma yara bayan jarabawar kuma me zaki da takardar ba bai man ban gane ba me zani da takardar ai zuwa zan yi in yi koyon aiki kuma in nemi aiki kamar wanda kowa ke yi a wani gida a dakatar hama shin kina da hankali kuwa ki uwar ƴaƴa uku kina son ki duhu waɗannan abubuwa ba ki tunanin cewa lokaci ya ƙure muke don duka waɗanga abubuwan Baban Iman ka hoyi mini alkawari tun kafin mu yi aure na cewa karatuna wani abu ne mai muhimmanci kuma ka ce ba zai zama wani tagnaki ba. Eh haka ne tunani, amma bayan da an ka sami yaro na farko na canza ra'ayi. Mace ya zama wajibi ta kula da gida da yara. Shikenan. <laughs> Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Aboki na kai ne, san da zuwa. Ke rahama ka mana abinci, amma kafin nan ki kawo masani ruwa. To na Aboki na lafiya na ga kamar uwar gida ranta a bace ko wani labarin rasuwa kuka samu. A ah, ba wani abu mai muhimmanci ba ne. ta dawo bin da zancen nan wai na ta yi jarabawa karshen shekara wai saboda na bari ta yi karatu tana tsammanin zan bar ta yi ta zagayawa cikin ma'aikatu da tuni suka cika da maza ta yi sakaci da nauyin da yara ta yi a kanta na aure abokina kishi ne ko rashin tunani ke sa kana faɗin waɗannan kalamai yanzu kai da kanka ne fa ka amince da ta yi karatu don me kake son ka hana ta ta ci gaba ana karatu ne da a ci moriyarsa ai tun da kai alkawari ka bar ta ta yi karatu kamar ka amince ne da abin da zai biyo baya. Ka riƙe alkawarin da ka ɗauka, idan ba haka ba abin da zai biyo baya bai misaltuwa. Wani abin da zai biyo baya? Ka sani sani, abubuwa sauya suke yi kuma ci gaba suke. Na faɗi duk wannan ne saboda ban yi tunanin za mu yi saurin samun yara ba. Bace haka ina fita da safe, ita kuma ta fita ba daidai ba ne. Ba zan iya hankula da irin wannan abin ba, wa zai kula da 'ya'yana. Ai ya kamata ka yi dukan wannan tunani kafin ka so auren wadda ta yi karatun boko. ko kamance da duka irin rashin mutuncin da ka yi wa mijin ƙanwaka da ya so matar shi ta ɗauki hutu wata shida a wajen aikinta don ta kula da 'ya'yansa shi ne yanzu kai kake son ka hana wa kanwa wani ta yi karatu? Mutum yana ba ɗaya ba ne, yar uwa tana aiki amma ba matata ba ka addini ma ya ce dole ne mace ta yi biyayya ga mijinta ai duka ɗaya ne amma kai alkawari kai cewa ka amince ta yi karatu kenan kar ka ɓoye bayan addini don ka ba kanka gaskiya ina shawartar ka da ka kasance mai magana ɗaya ba ma ita kaɗai ba har iyayenta da suka ɗauki ɗawainiyar karatunta har lokacin da ka zo ka aure ta to idan duk abin da ka faɗa min bai yi min ba me zai faru na yi maka zance da farko za ka rasa ka a idon sirikanka da ke ganin rayuwar 'yarsu da ƙoƙarinsu ya tafi a banza. Matarka za ta iya guje maka tun kai har 'ya'yanka, tun da ka zama ƙalubale ga jin daɗin rayuwarta. Ko da ta zauna maganarka ba ta ƙara yin ƙima a idonta. A taƙaice abin da nake son na kwatanta maka abokina shine ka yi sa'ar samun mace da ta yi karatu kuma har take fagen neman aiki za ta ce gashin kanta sannan kai da yaranka duka za ku amfana. Ban fahimci abubuwa ta wannan bangaren ba abokina. Dakata, ke rahama rahama. Na'am mai gida. Shirya kayan yara yanzu babban hutun 'yan makaranta ne za mu kai su wajen iyaye na sai ki dawo ki kimtsa domin jarabawar. Na gode mai gida da ka fahimce ni kuma da goyon bayan da kake bani. Ainihin ya kamata ne nemi gafara saboda na yi waɗannan maganganu ne ba tare da na yi dogon nazari ba. To madalla aboki da yanzu kai yayi kyau amma sai mu ci abinci kafin mu fita. hakanan ne kana da gaskiya. Hamma na sa abincin ga teburin can na kikinsa. Voilà, c'était le loti, chers, auditeurs. Euh, le Desk nous l'a offert. Écoutons ensemble maintenant l'explication du mot Noël en tamashek avec Tarnan Fodé Bonjour Tarnan. Bonjour Mira, bonjour Mariam. Bonjour Tarnan. Donc aujourd'hui, on va expliquer d'abord c'est quoi Noël. C'est en tamashek qu'on va expliquer, on est d'accord. Donc Noël, euh, Dr. asoka, Soka mot de en Christatan. wasananta emosan imizedu tohotninibi washtano dhaqtkafarta jesus christ arwaitago kujilonas brandas mos intelitin december itefnan malenemudo yalaqen christmas meda dhaqtangilishtanas christmas yamudon kristata wasan tamanayana somrandinaraganasan nimatironasan aqala kundradrona din fila damanen daga dagen da dachi na dasna gina lafet namud gina sanal fatiqan alqtay dhafartamerta uziwzan donc euh, c'est tout vraiment pour cette rubrique euh, linguistique Merci bien, Ternan Tanemertnak, pour cet éclaircissement, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en ou en n'hésitez pas à laisser un vocal au message écrit au 82 89 89 64. Justement, Mariama, écoutons le messages envoyés par quelques auditeurs du studio Kalango. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarunsu akwai maza akwai mata babu bambanci su kara dai karfin gwiwa akan aikin da suke yi suna na rikaye abdulkadir wallahi muna sauraron labaran studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai haka nan dai so nake su dan kara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na maraice ya kamata a ce aikan shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa a fara shi tun da sai ni ne rabi'u buzuzu garin take goma sabuwa eh labaran studio kalangu muna shauraren shi yadda ya kamata saboda akwai abubuwa da yawa wanda ake yi a cikin ƙasar mu wanda bamu san da su ba amma ta hanyar wannan labaru muna jin labaru yadda ya kamata kenan abin da bamu san da shi ba ta hanyar radio kalangu insha Allah inda Allah ya garanta muna shauraren shi cincin karfi wallahi to yanzu abin da nake so su dan kara kamar daga lokaci bi saboda muna samun abubuwa da yawa ta radio studio kalangu fi sabilillahi akwai abubuwan da bamu san da su ba amma ta wannan labaru nasu to gaskiya muna jin daɗi cincin karfi tafi wallahi amma da ke cikin ƙasar ku komi da komi kuna shaurare kai na ƙasar duniya ma duka gaba ɗaya kuna shaurare kawai eh kaji abin da zan ce ma malam sa'idu amina haruna wallahi ina sauraron shi gaskiya suna da ƙayatarwa domin allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tun da gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci assalamu alaikum ni ce sunana simisin kore eh gaskiya ne sa'idu labarin nan na studio kanangu wallahi suna karatar da mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har idan nan tamu ta samu nan karin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shine ne kuma muna fatan Allah kara musu hazaƙa yanzu abin da nake so su kara ni inda Allah Ubangiji shi ke yin komi shi ne ke yi fatan da nake musu Ubangiji Allah ƙara musu hazaƙa ƙara musu ilimin ƙara ci gaba wani abu in akwai wata rediyoyi ma da can kawai su ƙara kai mu can wa'anda san nesa gabas yamma ko ina su zama na daidai wallahi muna koya musu ba muna ci godiya ku rike tare da su ma Allah rufe asiri malama badariya ibrahim ina sauraron radio studio kalangu yana katar da mu sosai eh suna labaru abin da yake wakana cikin ƙasa baki daya kuma yana wannan labaru da suke bada suna katar da mu muna jin daɗi tunda wasu suna da kurakurai sosai in suka ji suna gyara al'amuran su Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le Niger sur par Samira Rouafi et moi-même Maria Voilà, l'édition a été assurée par Moussa Hassan et la technique par Issa Lawali. N'oubliez pas nos journaux en 5 langues à partir de 17h. Bonne suite de programme, bye bye